za mu ɗan ja baya kaɗan mu ɗora daga inda muka tsaya ku ba mu aron ku ina jansa zuwa gari jiya ina cewa yaran nan sun bani tausayi matuka dan allah kan mu ta mu basu ya ƙara fusga hannuna da sauri muka yi gaba ina cewa Kar ki da ba lallai sai mu za mu taimake su ba ba mu ma da buƙatar su na bi shi da biyayyar son da nake masu ba dan raina ya daina kukan son taimaki a rancan da son kasance da su ba muna tafa yana ta baibayin da kayan alatu dangin kayan marmari da muke riska a dajin duk wani abu mai kyau mai daɗi ya bani kyautarsa yana karanta min kalaman ƙauna tare da nuna min idan babu ni ba zai iya rayuwa ba duk wannan hidimar tasa gare ni wani ƙaramin gefe na a zuciyata yake karɓa ya ji daɗi har ma ya yaba amma ilahirin zuciyar jagula take da jin kunci da raɗaɗin duhun dajin da muke tafe sannan ga kishirwa da nadamar yaran da muka baro cikin wannan hali ina jin kishirwa fa na turje ina faɗa masa cikin mawuyacin hali da alamun kyautata ya ce min. yanzu ya za a yi na ce masa mu koma rijiyar nan kila mu tarar da ko yaro guda da za mu iya tsirawa kuma wataƙila mu yi katarin samun ruwa a rijiyar nan take fuskarsa ta sauya ta wani irin muni yana faman huci ya ce da ni mu koma kika ce khadija duk nisan zangon da muka ci kike mana fatan koma baya hawa menene kishirwar da ba za ki iya daure ta ba domina na zaci ko kayan cikin ki na ce ki sadaukar mun zaki cikin sauri da raɗaɗin kaina na gyaɗa kai na sadaukar zan iya daidai nan na farko a gigice sakamakon hayaniyar yara ɗalibai da na kaina wata a cikinsu har da zaƙewa ta yanka min mari na tashi zaune firgigit ina muzurai cike da alhinin wannan mummunan mafarki wanda zazzaɓi ya haddasa min gyaɗa za ku saya karima na tambaya na ƙoƙarin tilasta kaina watsakewa wani yaro cikinsa ya miko min kuɗi naira ɗari biyar yana nuno sarkin ashara malam ne ya ce ki raba mana gyaɗar wai ki tashi ki tafi gida wata zazzafar duniya zo mai shauƙi ta zuƙe ni ta bawa yaran hotona wanda ya raba masu gyaɗa ya soke kuɗi a ƙugu ƙila ba dan na da ƙarfin jini ba sai duniyar sannan ta zuƙe jini na ta banna zauna matacciya lalle so yana da kaifi a maƙogwaro kuma yana da ƙarfi kamar shara'a kan zuciya duk waɗannan ɗabi'un nasa ya gwada min su a cikin 'yan waɗannan daƙiƙun da ƙyar na ƙwato kaina na dawo na lokacin da idanuna suka nemi nasa haƙƙin na ganin abin son su ganin haƙiƙa wato gani tare da zuciya idanuna a kansa lokacin da yake ƙoƙarin tada mashin ɗansa ina tambayar karima wane ne wancan ɗin ne kusan yara goma suka hau koko amsa min sabon malaminmu ne bai fi sati da zuwa ba saurayinki ne na girgiza kai a hankali zuciyata da idanuna na kansa tamkar in sun ɗauke kwanansa ya ƙare ya ɗago mu hannu cikin kakkausan murya ya ce ki tashi ki tafi gida mana ya buga babar ɗinsa ya gaba ba tare da ya jira godiya ta ko karɓar umarnin nasa nan tashin tafi gidan ba nan fa aiki ya same ni domin na kasa ɗauke idona daga wurin da ya bari tamkar na ɗauke ɗin na ci amana ba zan iya kirga tsawon lokacin da na zaune nan wurin ba har aka sallama 'yan makaranta suka ɗaɗe malamai ma suka ɗaɗe kai kowa ma ya ɗaɗe ina nan zaune ina mafarkin ido biyu ciwon so yana ragargaza ta tun daga wannan rana rayuwa ta ta canja mahaifiyata ta kasa jin daɗi na cikin abin da yake kamar ne kan ya dawo wato tallana duk yadda na so yi wa zuciya ta fin ƙarfi mu yi rayuwar mu ta baya ta bijire mun ba za mu iya juriya aiki mai ƙarfi mu share mafarkin ido biyu akan masoyi ba ba za mu iya shagala da ƙaramin aiki wanda zai sha gaban na mallakan masoyi ba ba za mu iya nisa nisan da ba ta silan masoyi ba ba za mu iya ba duk mun lissafa ba za mu iya ba ni da makaunin zuciyata mai makawan san da ban taɓa gani ko jin labari ba iyakacin ranakun aiki ina iya yin tallan gyaɗa wadda ribar ta bata taka karata karya ba da na ɗauka sai makarantar boko zan yi ciniki ko ba zan yi ba riba ta kawai na ɗora ido akan masoyina wanda na biyo sunan zamanin sunusi wajen ɗalibansa haka zan wuna har sai an sallami 'yan makaranta na an hangi malam ya buga babur ya tafi sannan zan ɗauki gyaɗar in nufi tasha in ƙarasar da ita ko kuma in yi abin da na yin koma babata da ragowar ta sha waɗanta kamar za ta haɗe ni ni kuma ne mata mursisi asabar da lahadi ne kurum nake shiga tallan cikin gari shi ma ba na iya zuwa in dawo ban ziyarci gurin da na fara ganin malam ba duk da na san yaudarar kaina nake duk wannan bikin da nake koma ce ɗan ƙaramin yakin da nake babu abin da ya shafi malam da ni abu ɗaya dai na fahimta wanda kuma yake karfafa min gwiwa shine in dai za mu haɗu da malam to zai nuna min iyaka kulawa ko da ku cikin faɗa ne wato in ya gane wata wautar ko kuma ya gane cikin damuwa ranar juma'a an watse daga makaranta da wuri tun karfe ɗaya saura daga malaman har ɗaliban sai ni ɗaya kwal a gindin bishiya na kasa miƙewa in tafi tashar gashi ma ko kashi ɗaya cikin hudu na gyaɗar ban sayar ba zuciya ta ce ke ta famanci da wuta na bala'in so da bege wanda ya kai ni na kiwe kaina na fara sana'ar ta wato kuka ban ji ƙarar babar ɗinsa ba sai hurucinsa na je ke da Allah ya sauwaƙe miki wallahi na ɗago a firgice na ganshi kan babur ɗinsa amin na samu kaina cikin zuciyata na amsawa don na tabbata wannan bala'in da yake ƙwarzaba ta babu abin da nake bukata sai addu'a yau zub da kuɗin ne ko ciwo ne saurin girgiza kai ne masa kallon kai tsaye amma na kasa magana sai kallon ƙuda muka riƙe wa juna na tsawon cikakkun mintuna biyar babu wanda ya damu da kawar da nasa idan a ƙarshe shi ya fara kawar da idansa tare da sauki a cikin zuciya muryarsa a sarƙe ce mu ya sunanki a ɗokance ni ma kuma muryar ta ta sarƙe na sanan masa kubura khadija ko ya faɗa ba tare da ya juya ya dube ni ba duk da na san ba gani na yake ba kasala ta hana na amsawa da fatan baki illa na kaɗa kai muka sake ɗauka tsawon lokaci a haka sannan ya juyo da wata rikirkitacciyar murya ya ce khadija wani abu na faruwa a kirji na game da ke na zuba masa ido kawai saboda jin shakkun abin da yake faɗa hakan yana neman kayar da ni alhalin na zaune duk mafarkin ido biyun da na shayi ban taɓa kawo malam a shirgi na ba da sauri haka mafarkin gasken da ne kuma tuni na kaddara shi a mummunan mafarkin da ya zo mai zazzabi to menene da ni da malam zai iya sona yar ƙauye fitik babu ilimin addini kuma banda ya da no ban san komai ba sannan ni ba wata kyakkyawa a zo a gani ma duk da na ji mutane na cewa ni kyakkyawa ce baki kawai ya cuce ni bakin kwaya babban matsala ce tun da yan matan cikin garinmu ni babu komai a ni da za a iya haƙuri da samun saso kamar mala ya za abin da na kirawa raina game da wannan rikirkitaccen kalma tasa da fassararta ta fi kama da mafarkin cikin tatsuniya ya juyo cikin dariya sosai a takaice son ki nake so kuma me zabi da ban san yadda aka ya sarke ni anya kwallon da kike sanyawa ba wanda nake samun labarin sunansa kifil ba ne na sha mamakin jin ashe shi ma yana jin abin da nake ji wanda har yake dangantawa da zaton sihiri kamar yadda na sha dangantawa da sihiri na sha jin labarin soyayya ba ban taba tsammanin mutum na zama majinunin soyayya farar ɗaya haka ba amma duk da haka don kan bayar da mata sai na shiga caje kai na fuska ta cikin bayyana mamaki na ɗaga kai na dube shi menene da ni da za ka so ya kafe babur ɗin ya zo gaba na ya durƙusa cikin murmushi da ƙuramin ido wa ya faɗa wanke sai da dalili so ke samun muhalli a zuciya idan kin ji haka ki danganta wannan son da rauni ni kuma wanda nake miki na rantse miki da Allah na shafa dalili na rasa ni dai kawai na jin na san ki kuma zan ci gaba da san ki har abada na yi shiru shi ma ya shiru ina rayawa raina abubuwa marasa lissafi da iyaka na tabbatar farin cikin da nake ji a raina irinsa ne ke kisa fara ɗaya gashi nan da ya sai kokawa muke ina neman kashe shi yana neman kashe ni in kuma mun yi mutuwar kasko shikenan tattausan muryarsa ta raba mu faɗan muka sake kulla zumunci tashi tsaye mu gani jikina har karkarwa yake na bi umarninsa wajen miƙewa idona a ƙasa ya fasa a kirga sannan shi ma ya miƙe ya taku gaba kaɗan ya banna da ɗaga kai na buƙiyarsa da kallo ƙirjina na lagudan da ke nuna min har yanzu zuciyata na tsallan fargaba wannan lamari mai kama da mafarki ya juyo muka dubi juna sannan ya nuna da yatsa ko don kyau ake so babu abin da kika rasa a wanda ake so don shi in dan kyau ake so ina tabbatar miki da cewa ke kyakkyawa ce kyau ma karshe a shi kin ganki dai dirariyar mace ce matsakaici tsawo da kiba mai cikakken kyawun fuska mai tsayayyen hanci da idanu masu tsima wanda ya arba da su mai fararen haƙora tas mai washirya mai baƙin dasashin da ke mayar da murmushinki wani fare mai ƙanshi bakar fatar jikinki ina da yaƙinin tana samun hutu za ta shiga layi fatar da ke da tsada a duniya Khadija ki yadda kina da kyau kar ki yadda aura miki mijin da bai san darajar ki ba na rantse ido na na bude ya ba kirga tuddan in farka daga baccin da nake idanuwan malam a kaina suna ci gaba da nuna min lalle ba mafarki nake ba hakan ne kuma ya janyo jiri galaba a kaina na sulale na tsuguna gaban farantin gyarata mala ya duba agogo sannan ya sunkuyo kaina da wata dasasshen murya ya ce min har yanzu ne muke ta yin soyayya ta ki taya mu gwada ko za mu iya tafiya tare inda rabo sai ki ga mun auri juna na jima ina shawagi a duniyan nauyi da kunya rintsa da ido sannan cikin rawar murya da kaɗa kai na amsa na amince to na gode ya faɗa yana dariya tare da miƙewa ya doshi babur ɗinsa tun daga ranar da zuciyata ta kamu da son malam na haƙaƙe sansa da nake ji ba irin wanda aka saba ba ne don haka ban taɓa sa tsammanin in zan yi rayuwa da shi a matsayin masoyi ba irin rayuwar da kowace budurwa ta saba yi da masoyinta ba wace. tuntuni na imani da hakan kuma da muka lalluɓa ƙarƙashin ino soyayyar abin da ya farin kenan ni nake neman malam duk inda yake ba shi yake nema na ba kai bai ma taɓa zuwa gidanmu ba abu ɗaya na da da shi shine tabbas malam na so na kamar yadda nake son sa domin yakan nuna mun iyakar kulawa a duk inda muka haɗu kalmomin na son ki kuwa a wajensa na tabbata kullum sai an sabunta su ya nemi bajinta ta makudan kuɗi ya sanya ni rabar da abin da nake talla in kuɗin da yawa ma ya ce ne hutun kwana biyu a gida kar na fito talla da yake kuma babata kuɗin kawai take bukata sai muka samu sauƙin saɓan da ita na ci gaba da tallan gyaɗa ta cikin ƙauyenmu a ranakun aiki nake shiga cikin gari kuma a ranakun hutu ba mu yi wata ɗaya da ƙulla soyayya ba muka san tarihin juna ciki da bai malam dai shi kaɗai ne a wurin mahaifansa yan asalin ƙauyen jamanawa ne ta ƙaramar hukumar gaya amma mazaunan birnin kano a unguwar ya kasa mahaifansa bi fulani ne uzul har ma na ji a labarinsa shi jinin sarauta ne babansa ɗan kasuwa ne sa ma'aikaciyar lafiya ce shi kuma ya karanta malanta saboda haka yake sana'a koyarwa a labarin nasa ya sanar min ya koya a makarantun sakandaren 'yan mata har hudu amma fitinar da 'yan matan ke damansa da ita a kan so yake janyo masa sauyin makaranta har daga ƙarshe aka yi masa wannan ƙasƙancin na cillo shi firamare kuma kawai ya nuna min lalle alkawarin mahaifinsa kawai yake jira wanda ya masa alkawarin wasu kuɗi masu tsoka idan ya bashi zai ajiye koyarwa ya koma kasuwanci malam bai ɓoye min ba ya sanar da ni cewa akwai matar da iyayensa suka yi masa wadda ya ce a wajen kanwan mahaifin nasa yanzu ma karatun likita take amma shi idan yana ƙaunar mutuwarsa to yana ƙaunarta don haka ni ce mafarkinsa da ni yake shirya rayuwarsa a mafarkin ido biyu ko akasin haka kuma zai iya ka ƙoƙarinsa don zahirantar da shi lallai jin cewa akwai matar da iyaye suka yi malam ya kaɗa na ainin to amma mahaukaciyar zuciya ta ta karantar da ni cewa duk zafin kaɗuwar da na yi ba ta kama ƙafar san da nake masa ba da haka na turbuɗa ta a ƙasa na ci gaba da sabgata tare da jin cewa soyayyata tana da ƙarfin da ba ta buƙatar duba ƙananan abubuwa bayan kanta lalle ko da son kawai ta tsira a rayuwarta ya ishe ta zaman duniya ko da kullum za a dinga yankan naman jikinta cikin wata biyu da kulla soyayyanmu, malam ya fara zancen ya kamata mu aure har ma ya buƙaci zuwa gidanmu a ranar litinin domin gabatar da kansa ga iyayena har yake ce min ina da zaton iyayenki na da sauƙin kai ba irin na ba ni na sun kafiya ba da umarni da sun shiga lamarin 'ya'yansu ban iya tanka masa ba don mu dai ta mu rayuwa ba ta da wani tsanani yawanci duk abin da 'ya'ya ke so ake musu ranar juma'a muka yi wannan zance a ofishin malam lokacin da aka tafi 'yan makaranta ranar lahadi da sanyin safiya wani mummuna abu ya faru da wata daga cikin kawayenmu kuma sa'ata mallula gonakin ƙauyukan kusa da mu har da nesa kasancewar daji ne sosai kuma guraren akwai sarƙaƙƙiya. ga wajen ƙawa na yawan ɗaukewa sannan ga shi safiya wasu samari sun shafe fuskarsu da shuni suka yi kwantan ona a duhu suka kawo mana raraka sai muka shiga gudun cetare amma cikin rashin sa'a suka yi nasarar kama ɗaya daga cikinmu mai suna inti su biyar ne suka yi mata fyaɗe aka kwaso ta asuma cikin dajin dama kuma ba wannan ne karo na farko da samari kan bi 'yan mata daji su turmuke su ba an yi an kuma yi amma har yau hankalin iyayenmu bai kai ga illar da ke tattare da yadda suke sarayar da rayuwarmu ba wasu kuma ba faɗan ba ne da kansu suke ba da kansu wajen mai gona su fanshi zogale ko sauran kayan lambu kai wasu ma da kuɗinsu suke saya amma suna bayar da kansu bisa alfarma a dinga ajiye musu saboda su za su dinga siya ba da shan wahala ba ni dai matsoraciya ce ta faɗa a rediyo ba don na kalli abin ta fuska addini ba sai don na kalle shi ta fuskar rayuwa lalle na san duk ƙaryar budurwa ba ta da sukuni a mu kai wadda aka yi wa fyaɗen ma mujiya funta daraja take balle wadda ta kai kanta to balle mace ta ɓallo ciki to fa shi kenan har kakanninta na kabari ta ɓallo musu rashin kwanciyar hankali a ranar lahadin nan ƙauyen ya kaure da alhini ainin ko tallan babu yarinyar da ta samu zuwa kafin magariba ma in ta tara su ranar na shiga mawuyacin hali na tashin hankali da fargabar wannan rayuwa mara kariya da mu matan ƙauyen nan ke ciki an ya kwa zan iya a ranar sai bacci ɓarhawa da ya kamun sura shi ma sai da na haɗo shi da tunanin masoyina da ɗokin zuwansa gidanmu gobe sannan na samu rintsawa na yi bacci marar daɗi cike da munanan mafarkai inda na dinga gani na a matsayin inti washe garin ranar ma babu yar da aka nemi kasa talla hakan ya min daɗi karfe shida na yamma na taɓa kwalliya ta har turare na wanda masoyi na ya kamun na saci jiki na doshi makarantar boko da zuwa rana hangi malami na shi kaɗai zaune kan mashin ɗinsa a gindin bishiyar da jefi jefi muke hira cikin ta domin dai babu malamai ofishin malaman mukan shiga tun kafin na ƙarasa ya miƙe ya zo ya tare ni fuskarsa na bayyana matuƙar alhininsa na rashin ganina. ni kuma alhina abin da ya samu in ta yake bayyana ilahirina da haka muka tsaya cak cikin kallon kallo ban tanka ba sai ya hoce ne ya buɗe mana ofishinsa muka shiga ya nuna mun kujerar zama sannan ya wuce zuwa wata tukunyar ruwan sanyi ya matso mun a kofin gilas ya kama ba na jin kishi amma na san mazin da aka halicce ni da shi ba a bani da rabansa ba da haka ban taɓa musu ba kuma ba na fatan har abada ne masa na sha fiye da rabin ruwan ina neman ajiye raguwar ya karɓa ya shanye ya ajiye kofin sannan ya zo gaba na, ya tsaya runguma da hannu yau kin azabtar da ni khadija kin azabtar da masoyinki na ɗago ido rawa-rawa da hawaye na dube shi ka yi haƙuri malam ne kuma ya lamshe ido sannan ya buɗe na duba na ido na ta kusa makancewa domin ta nemi ganin ki tun safe ta rasa zuciyata ta kusa tsayar da aiki domin ta gaji da lissafin kiranki kin ki amsa wallahi da gaske na azabta Khadija tausayinsa da alhinin abin da ya janyo tsaikon suka sani kuka sosai hakan ya sanya shi gigi gigicewa ya tsuguna gabana har da kama hannayena yana neman ba'asi lalle babu wani namiji da ya taɓe min abin da ya mun a da can kuma na sha rayawa a zuciyata duk wanda zai iya min haka to dan iska ne wanda ba za mu taɓa iya haɗa hanya ba ashe na yi wa zuciyata ƙarya ban da shi sai ban damu da abin da yake na murza hannuna ba yana tambayar ba sun kukan ni kuma shashasha mai aminin masoyi na bashi ya ci gaba kuma a haka na kwashe labarin in ta tsaf na bashi ashe na zakulo fituna wadda a wancan lokacin ban san ta ba na sha daɗin baki a wajen malam irin wanda ban taɓa sanin akwai mahalokin da zai iya tsara su ba ya karkatar da addini gefe ya shugabantar da soyayya wadda ya nuna min ta ba masoya dama su mallaki juna a duk lokacin da suka so ya shirya min alkawarin aure ya shirya min jin daɗi irin na mafarkin bacci na da na idanuwa na biyu ya markaɗe zuciyata wadda da a ƙudurorinta babu yi masa musu ya kasalta gaban jikina wadda ba su taɓa warkin juya masa baya ba saboda haka ya mallake ni a fayau da haɗin kai na da na makauniyar soyayyata bayan wannan mala ya hana nadama ya ci gaba da rarrashi na da alkawarin soyayya wanda ya zai duk wani ciwon gaɓoɓi na da na zuciyata makauniyar soyayya ta ta sa na babu waiwaye na kuma ci masa alwashin komai ya wuce ya bani kuɗi masu tsoka da tsoho waya sanan nufi gida zuwansa gidan namu ya rushe kenan fyaɗan inta ya janyo nawa ni ma tafiyar zan yi koko da sauran numfashi na oho watanni uku bayan nan babu abin da ya baya a soyayya ta da malam yana zuwa gidan mu taɗi ya kuma hana ni talla tun daga abin da ya samu in ta har ya janyo mata rasar ko da yake ni ma shi min awan gaba da yan matanci amma malam ya ji tsoron kar wani ya ratsa gonarsa ne ya siya talla na da ɗari biyu kullum wanda yake aiko babata magana aure kuwa kullum yana jaddada neman ƙarin lokaci ga iyayena amma gani yana faɗa min gaskiya har yanzu iyayensa sun ƙirge masa ne da yake baya rufe mun komai ya sanan mun sun kyamaci zamowa ta yar ƙauye kuma yar talla sannan tsatsan mahauta wanda babu bafulatanin arzikin da zai bar ɗansa ko yarsa sawara lalle wannan labarin na tashin hankali ne a gare ni don ba za a iya kankare min kawanci ba talla kuwa shi na ci na girma kamar yadda ba zan iya koma cikin iyayena mahauta fulani ko zallar hausawa su ba ya kamata na rama ko daga wannan lissafin amma ana zaton san malamin na kawai ke bunƙasa ina hayayyaka kiba fata ta na murjewa na ƙara haske ashe ban sani ba tsalle ɗaya afka na rijiya har cikin kusan wata hudu ban san da shi ba ko da yake bai kamata in ce ban san da shi kai tsaye ba domin dai babu canje-canjen da ban gani ba har zuwa lokacin da cikin ya fara gurin-gurin kawai dai ban zata bane wannan shine dalilin kun saurari wannan labari ne daga littafin nan mafarkin khadija wallafar mana idris sani bele za mu ɗora shiri na gaba idan allah ya kai mu muhammad umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku